الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول التوبة العلم بأن في له سيء ليتوب منه أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاد أو أمر استحباب ليتوب فيفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن التوبة منكم ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علم فمن علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال الله كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وشواهد هذا كثير في الكتاب والسنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 wannan yammaci na ranar talata daren laraba bakwai ga watan jumada al'akhir hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da tara wadda ta zo daidai da nawa goma ga watan shida miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan masallaci na Modibo da ke kofar kaura a jihar katsina wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu أرانر أرانر a ranar a الشرن litinin 20 ga hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama 728 wannan kuma shine majalisin mu na nawa na biyar a wannan littafi a majalisan majalisan mu gaba daya kuwa na nawa ne wannan na arba'in da tara a wannan littafi kuma shine na biyar malam yana cewa wani hada qala a'immatul muslimina ka sufyan at-tawri wa ghayrihi inna al-bid'ata ahabbu ila iblis min al-ma'siyah لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها idan ba manta ba ibnu taymiya ya kawo mana hadisai guda biyu a baya wanda muka yi sharhin farko hadisin abdullahi al wanda yake yawan shan giya ana kawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana yi masa bulala wanda har ta kai wata rana saboda yawan kawo shi da ake yi gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya buɗi baki ya ce da shi la'anahullah manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar mata ya ma nuna cewa wannan mutum yana son Allah da manzansa sannan hadisi na biyu hadisin khawarijawa dan bid'a waɗanda suka bar turbar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da'awar aiki da ayoyin alkur'ani kadai suna barin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan sun saba wa hankalinsu suna kafirta musulmi dan ya aikata zunubi dan ya aikata sabo ibnu taymiya ya kawo waɗannan ya kawo waɗannan hadisai guda biyu dan ya nuna mana hadarin bid'a da yadda bid'a take ta ya dara hadarin sako ya dara hadarin ma'asiya wato zunubi bid'a ta ya dara hadarin shan giya ya dara hadarin zina da tata da cin dukiyar jama'a hadisin abdullahi al-himar za mu ga zunubi yake yi babba wanda shine shan giya wacce Allah ya haramta alqur'ani ya haramta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda shi ma ya san zunubi yake yi ana yi masa horo akan wannan zunubin nashi duk da wannan zunubin nashi bai hana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana a la'ance shi ba annabi yace kada a la'ance shi bar ma wannan annabi ya masa shaida da cewa yana son Allah da manzansa kaga kenan zunubinsa bai soke masa soyayyar Allah da manzansa ba bai kuma bayar da dama da cancantar al'ance shi a nan duniya ba sabanin khawarijawa yan bid'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta su da yawan ibada ya sifanta su da yawan sallah da yawan azumi da yawan karatun alqur'ani amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yayi tir su har ma yace da zai samu gamuwa da su da yayi musu yayi musu kisa irin kisan da aka yi wa adawa kaga sabanin bid'a kenan da saban Allah wancan saban Allah sa bai ba da dama ko bakar magana a faɗa masa har ma ya samu shaida da cewa yana san Allah da manzansa wannan kuma saboda bid'arta dukkan takawarsa da tsoron Allahnsa da sallarsa da azuminsa da karatun Qur'aninsa bai hana Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a yaƙe shi ba har shi kansa ya ce idan ya haɗu da su zai yi musu kisa irin kisa tsadawa. kaga wannan shi ne abin da yake fito maka da munin bid'a a addini shi ne ibn taymiya ce wani haza wannan zamirin yana komawa zuwa ga abin da ya ambata a baya wato shi ne waɗancan hadisai guda biyu yace to saboda waɗannan hadisai guda biyu kala a musulmi muslimina limamai na musulmi manyan shugabanni na musulmi ka sufyan at-tauri kamar sufyan ibn sa'id at-tauri ɗaya daga cikin malamai manya na musulmi a zamaninsa a zamaninsa a garin kufa cikin ƙasar Iraq matsayinsa kamar matsayin Maliku ne a Madina ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana ɗaya, wato ya riga Malik barin duniya ajin su da imamu na Malik ibn Anas rahimahumullah to shi wannan malami da ma'awarinsa suna cewa innal bid'ata ahabbu ila iblis min al-ma'siyah wato iblis ya fi sha'awar bid'a sama da saban Allah wato iblis ya fi kawance da ɗan bid'a sama da yadda zai kawance da barawo da ɗan fashi a gurin iblis gara wato yana ganin mai ɗan fashi ƙaramin alhaki ne barawo ƙaramin alhaki ne amma ɗan bid'a shi da abokin tafiyarsa ahabbu albid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah saboda me li'anna al-bid'ata la yutabu minha domin ɗan bid'an da yake bid'a yake ganin addini yake yi ba zai daina ba ba zai tuba ba domin tuba ai ana yin ta ne ga abin da kake tsammanin laifi kake yi amma abin da kake ganin idan ka yi kusanci kake samu da Allah kake ganin aljanna za ka samu kake ganin walittaka da matsayi za ka samu da karama yaushe kuma za ka dawo ka ce ka tuba yanzu shi kenan sai mu wayi gari mu ce mun tuba mun bar sallah ko mun tuba mun bar azumi ko karatun alqur'ani ai ba zai yiwu ba ba zai taɓa zuwa a tunaninmu ba saboda abin da muke yi mun yarda ɗari bisa ɗari daidai muke yi don haka babu ranar fasawa to haka shi ma ɗan bida'a wannan bida'a da kaga yana yi yana tsalle tsalle eh, yana dukan kirji yana tuma abin da yake tsammani fa addini yake yi kana tsammanin haka kawai sai ba addinin sa in kaga ya bari to ya fahimci ba addinin ba amma matukar yana tsammanin addini yake yi zai fa rike ɗan kam ne yadda kake rike sunna to kaga iblis zai fi son haka aiki amma mai saban Allah shi yana ji a ransa sabo yake har ma wani lokaci idan ya ga mutane sai ya rika ba zai so a faɗa ba ba zai so a gari ba to kaga ashe akwai yiwuwar wata rana shi da kansa shi anya abin nan da nake ya kamata in ci gaba ya fa kamata in tuba kaga shi an fi tsammanin zai tuba shi yasa wato tarkon da iblis yake sa wa mutane yana fara sa tarko ne na shirka in ya kafa tarkon shirka idan bai ci nasara ba mutum ya tsira to sai ya kafa masa tarkon bid'a to bid'a ita ce take biyo bayan shirka kai tsaye domin idan ya fada cikin tarkon bid'a to a hankali a hankali zai jefa cikin ramin shirka to shine yace li'anna al-bid'ata la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha amma ita ma'siya saban Allah ana iya a tuba saboda haka wannan yana nuna maka hadarin bid'a ibnu taymiya ce wa ma'ana qawlihi innal bid'ata la yutabu minha abinda suke nufi da cewa bid'a ba a tuba daga gare ta annal mubtadi'a alladhi yattakhidhu dinan lam yashra'ahu Allah wa rasuluhu qad zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana domin shi dan wanda ya riki wani addini wanda Allah bai shar'anta shi ba manzo sallallahu alaihi sallama bai shar'anta shi ba wannan an kawata masa mummunan aikin sa ne ya ganshi mai kyau wa huwa la yatubu ma dama yarahu hasanan babu yadda za a yi ya tuba matukar yana ga abin da yake yi mai kyau ne لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه ومن متاكم فرقون توبة shine mutum ya san cewa aikin da yake yi baya da kyau don ya tuba wannan shine matakin farko na tuba duk wanda ka ya tuba matakin farko da ya taka shi ne ya fahimci abin da yake ba daidai ba to wanda kuma yake tsammanin abin da yake yi daidai ne kaga babu ranar tuba kenan bi an na sayyi'un li yatuba ulle ya ya san cewa aikin da yake yi mai mummuna ne don ya tuba أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ko kuma saboda ya bar wani abu wanda aka yi umarni da shi aiki kyakkyawa da aka yi umarni da shi ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na mustahabbanci amra ijabin akwai hamza da ta fada anan amra ijabin au amra istihbabin ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na mustahabbanci ya ga cewa ya bar wannan abin li ya tuba domin ya tuba fa fa'alahu ya aikata abin فما دام hasanan wa huwa sayyi'un fi nafsi al الامر matukar mutum yana ga aikin da yake yi kyakkyawa ne alhalin a haƙiƙanin al'amari aikin da yake yi ba shi da kyau fa hu la yatubu wannan ba zai tuba ba ba zai tuba ba shi yasa ya tabbata cikin al-mu'jam al na tabarani da kuma shu'ab al na al-bayhaqi hadithan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa inna Allah ihtajaza tauba an sahibi an sahibil bid'a Allah madaukakin sarki ya sha makance tuba ya katange tuba daga wanda yake dan bid'a wato wanda yake ɗan bida'a, matuƙar yana bisa bida'a ta to bare tuba ba wannan hadisi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya tabbata duk da cewa ranar da ya gane bid'a yake yi wannan ba a fitar da tsammanin zai tuba wato maganar da ake yi na cewa ba zai tuba ba ana nufin matukar yana tsammanin bid'ar ta addini ne to zai iya tsayawa ya jajirce a kanta a yi rigima da shi a kanta wataƙila ma ya yadda ya salwantar da rayuwarsa akan wannan to kaga babu ranar tuba ranar da ya fahimci bid'arsa bata ce ya fahimci abin da yake yi bid'a ne to wannan zai iya yiwuwa ya tuba kuma in ya tuba Allah zai yafe masa Allah ya faɗa game da mushrikai ya faɗa game da mazinata game da wato makata waɗanda suke kashe jama'a ba tare da haƙƙi ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa idan suka tuba Allah zai karɓi tuban illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ce sai dai waɗanda suka tuba wanda ya tuba yayi aiki aiki na kwarai yi imani yayi aiki aiki na kwarai to wannan shine wanda Allah maɗaukacin sarki yake canza munanan ayyukan su su zama kyawawa Allah ya kasance mai yawan gafara ne da yawan jin kai wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ya ce shi mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani sannan ya aiki da kwarai sannan kuma ya shiriya qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina waɗanda suka wuce gona da iri suka cutar da kansu da saban Allah kada ku ɗeba tsammani daga rahamar Allah Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai gaba daya Allah ya kasance shi ne gafara ne mai jin kai ne wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurur rahima wanda duk ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kanta sa'annan kuma ya nemi gafarar Allah zai samu ubangiji mai yawan gafara ne da yawan jin saboda haka dan mutum yana bid'a wannan ba yana nuna cewa idan ya tuba ba ya gane abin da yake yayi imani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rike ta Allah ba zai gafarta masa ba don laifin da da mutum yake yi matukar zai tuba ya bari Allah zai karɓi a faransa ya yafe masa shi yasa ibnu taymiya ya ci gaba da cewa fa innahu la yatubu walakin tawbatu minhu mumkinatan amma tuba a wajen sa bai yiwa ce wa waqi'atun mai aukuwa ce matukar yana so ya tuba bi an yahdiyahu Allah wa yurshidahu hatta yatabayyana lahu al-haq ta hanyar Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya ganar da shi har ya fahimci gaskiya kama hada subhanahu wa ta'ala man hada min al-kuffar wal munafiqin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shiryar da kafirai waɗanda ya so shiryar su daga cikin kafirai da munafukai wa tsawa'ifa min ahli bid'i wa dalal da kungiyoyi daban-daban na ma'abota bid'a da bata Allah madaukakin sarki ya so ya shiryar da su ya shiryar da su saboda haka duk wanda Allah ya so shiryar da shi zai nuna masa gaskiya ya gane ya fahimci gaskiya ya gane sunna ya fahimci tafarki na kwarai ya gane hanya ta muminai ya gane hanya ta masu laifi ya dawo kan hanyar mu'minai ya bar ta masu laifi in Allah ya so zai yi wannan kuma duk wanda ya kama tafarkin masu gaskiya Allah madaukakin sarki zai yafe masa abin da ya wakana a baya wa hada yakunu bi an yattabi'a min al-haqqi ma alima wannan zai kasance zai yi wakala idan mutum ya zo ya bi gaskiyar da ya santa faman amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam wanda duk yayi aiki da abin da ya sani sai Allah ya gadar da shi wato ilimin abin da ma bai sani ba wato idan mutum ya kama tafarki na kwarai sai Allah madaukakin sarki ya gadar da shi ilimi ya gadar da shi shiriya wacce a da bai santa ba a da baya kanta don haka bid'a rayuwa a cikin ta yana da haɗari domin tana kunshe da haɗarurruka daban-daban kasancewarta baridul kufri wanda duk yake cikin bid'a to akwai tsoro na wata rana ya waye gari ya ganshi a cikin kafirci duk wata bid'a da kake gani to jagoranci take yi wa mai ita zuwa ga kafirci a hankali a hankali sai ya tsunduma cikin kafirci yanzu su sufaye ɗin da ake ta rigima da su akan abin da suke yi na shirka ai asali da farko abubuwa ne aka fara su ɗan bid'o'i ne ƙanana suna girma suna haɓaka suna haɓaka shi ma shi yana ƙara rura yana ƙara ingiza wutar har suka kai yadda suka kai a yanzu a da can an fara fito da abin da sunan tsarkake zuciya da bautar Allah da gudun duniya da wara'u da tsantsini da waye haka aka fara abin a basra a lokacin wasu ɗan tsirari suka fara ganin cewa ya kamata su wanke dattin zuciyarsu yaya za su wanke dattin zuciyarsu su ƙaurace wa jama'a su koma bayan gari su rika ibada ba dare ba rana kullum suna azumi duk dare suna fulfulu ta haka suka fara da yawan tasbihi haka abin ya fara a garin Basra lokacin tabi'ai suna suna nan wato har ma wasu daga cikin sahabbai inda wasu suka fara tsawatar ma wasu da suka fara yan bidiyoyi domin lokacin da ka ƙaurace wa jama'a Kafa ta bayan gari kace za ka yi naka sansani na musamman to a wannan lokacin fa jahilci ne zai maka jagora domin ta kaurace wa birni inda ilimi yake ka kaurace wa jama'a idan za ka zauna ka yi karatu ka fahimci abin da kake ba daidai ba dan ana karantarwa ka gara to amma ka kwashe naka yana ka kafa jeji ba kuma cikakken ilimi mutum gare shi ba to babu shakka yau da gobe shedan kuma zai zama malamin sa a lokacin sai dinga karanta masa wasu abubuwa yana tsawata masa wasu abubuwa akan yana nuna masa a ah, to bai sa ba za ka riƙa yin kaza ba kun ga lokacin da suka yi wannan da suka koma sai zama da sun ɗan masallacin su har wata rana aka wayi gari abu musa al'ashari ya shigo masallaci sai ya ga wani daga cikin su yana cewa a yi tasbihi dari a yi tasbiri dari a yi tahmidi dari yana ta bada doka a yi dari a yi a gama ya ce a yi kaza ɗari biyu ya mu ɗari da tis'in da tara ɗin wani wallahu goma sha bakwai ana ta yi abu a yi kansa ya ɗaure shi dai sahabi ne ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin ranar da manzo Allah ya tare jama'a yana musu ya laɗi ba ko kul wallahu ɗari da tara to kansa ya ɗaure shi to wannan abu ya fi ƙarfi na sai ya ya gidan Abdullahi ibn Mas'ud tafi da sassafe yayi sallama da shi na fito ce Abu Abdurrahman ka kawo dauki me ya faru ki ai yanzu na baro wasu a can masallaci wani yana ba su umarni ya ce su yi kaza sau kaza su yi takbira sau kaza tasbihi sau kaza tahlili sau kaza yace mu tafi yana zuwa ku ya same su an yi an yi da'ira wani yana ba da umarni yana ta jiho ainihin command sai ya ce da su me kuke yi suka ce sun haɗu ne suna ambatan Allah sai ya ce da su sai suka ce sai ya ce da su to abin nan da kuke yi gida suka ce ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair ya aba abdurrahman ai mu alheri muke tasbih takbir ta'midi hailala a ce kuma bid'a kamar ka ce ɗariƙa ba ce wani ce a gifari talatin annabi ka ce salatin annabi gifari hailala bid'a ne bayan gashi Allah ya ce ku yi salati ya ce ku yi gifari ya ce ku yi hailala sai haka sai suka gaya masa irin wannan sai ya ce laqad ji'tum bi bid'atin zulman إما أن أو أو أو إما أن تكونوا مفتتحوا باب ضلالة aw fuqtum muhammadan wa ashabuhu illa yace kun zo da bid'a ta zalunci ko dai ku zamo wannan abin da kuke kofar bata ko ka bude wa kanku ko kuma ainihin kuna da awar kunfa annabi da sahabbansa ilimi ko dai bata kuke kai ko kuma in shirya kuke kai kuna da awar abin da kuke kai manzo da sahabbansa ma ba su sani ba kuma shirya. ne shine a wannan lokacin ya nuna musu abin da suke yi ba daidai ba ne? wasu suka gane wasu suka kiyarta mai ruwaya yake cewa daga cikin wasu sai ga wasu daga cikin su lokacin da aka yaki gawa aka kashe sai ga wasu a cikin rundunar gawa da an kashe su an kashe su a gida. wannan bid'a ta ja su har sun fada cikin kungiyar kawarijawa waɗanda suka yaki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka bid'a take za ta fara karama sai ta dinga girma ta dinga girma shi kuma shaitan ya samu ainihin abin da yake so daman ya fi son bid'a sama da komai bai damu da mazalata da da mashaya ba da barayi kamar yadda ya damu da yan bid'a wakilansa a cikin yan bid'a sun fi yawa kuma sai ya zaɓi manyan baya sa ƙanana waɗancan ƙananan su tafi gurin masu masu zunubi da ma'asi manyan su suke ainihin da zumtar manya-manyan yan bid'a da shehunansu saboda anan an fi samun nasara wato Idris ya fi samun nasara irin nan to kun ga da haka abin ya fara a hankali a hankali sai dinga haɓaka tun ana magana zikiri ailada tasbih har aka dawo aka aka fara ma wato kai matakin da mutum zai ga cewa in yana zikirin kansa yake yi ba shi ne zakirin shi ne mazkuru shi yake zikirin kuma kansa yake yi wa saboda haka in kansa yake yi wa kaga yana da dama ya daina saboda haka yana da sallah yake yi kuma shi kansa yake wa sallah in azumi yake dan kansa yake yi to daga nan sai kawai yake cewa a ah, to tun da aka nema ai ya kai matakin da shi zai iya daina wannan ibada din saboda haka sai ga shi da Allah duk dai suke to kaga daga kankani ne abin ya har ya kai da haka suka ce ai da ban fafutukar ɗan adam kenan duk fafutukar da yake yi na ibada dan shi ba ya samu matsayin Allah ya hau kujerar ubangiji ya ayyuha insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi haka suke cewa wai kana fafutuka ne da ibada tukuru dan kai ma ku haɗe da ubangiji ku zama ɗaya to kaga daga nan har aqidar wahdatul wujud ta samu kindin zama aqidar hulul ta samu kindin zama aqidar da tafi sharri ta fi aqidar yahudu da nasara sharri domin ana iya allantar da kowa ba Allah ba saboda haka albid'atu daridul kufri daridul shirk shi yake jefa mutane cikin kafirci shi yake jefa mutane cikin shirka asalin shirka cikin bani adam ne ya haifar da ita ba daga lokacin da salihan bayi suka mutu wasu suka ce to ba za a hana ai mutum mutumin su a dinga tuna su kaga bid'a ce ta shigo su waɗannan da za su mutum mutumin ba su yi su ba da niyyar su bauta musu haka ba su bauta musu ba amma tafiya na tafiya ilimi na ja da baya jahilci na karuwa sai shaidan ya zo ya raɗa ma waɗannan jahilai ya ce ai iyayenku da kakanninku waɗannan mutum bitimai suke bauta su haka me yasa ku kuka bar bauta musu daga nan aka samu waɗannan aba gumaka wanda Allah madaukakin sarki ke labarta mana su qalu la tazarun da alihatakum wa la tazarun da waddan wa la suwa wa yaghus wa ya yaghus wa ya'uq wa nasra waɗannan gumakan asalin su mutane ne na kwarai daga ƙarshe iblis ya kawo bid'a bid'a ta ƙarshe ta zama shirka wannan daga cikin mahadar na bid'a yana daga cikin hadarin bid'a tana jawo alqawlu ala Allah bila wato kirkirar ƙarya a jingina wa Allah shi yasa za ka ga babu masu yi wa Allah da manzansa ƙarya irin yan bida da wuya aka zauna majalisin yan bida ka ji an yi wa Allah ƙarya ba ba a yi wa manzan Allah ƙarya ba ba su da jari kamar hadisan ƙarya shi yasa ba za su taɓa yadda a rika cewa hadisi kaza ya inganta a hadisi kaza ba inganta ba saboda jarin su kenan wannan da bai inganta ba shine jarin shi ne zai karfafa musu tafiyar idan ka ce bai inganta ba ma'ana ka rushe shi to kamar ka rushe tafiyar ta su yasa ba za ka taɓa raba ɗan bid'a da hadisan ƙarya ba kullum cikin tatsuniyoyi suke to alqawlu ala Allah bila ilm abin da ya fi haifar da shi ba abin da ya fi haifar da shi kamar bid'a domin matukar mutum ya kirkiri bid'a zai yi kokarin ya zai kare bid'a tashi to wajen ya kare bid'a nan tashi zai halatta wa kanshi komai har ya halatta wa kanshi yi wa Allah da manzansa ƙarya domin yana daga cikin yi wa Allah ƙarya ka ɗauko aya ka ɗora ta inda ba mahallinta ba domin kamar kana cewa haka Allah yake nufi da aya, alhalin ba haka yake nufi ba kuma abin da zai jawo haka ya haifar da haka shi ne bid'a in za ka yi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shi da sahabbansa ba ka buƙatar kai ƙarya domin abin da Allah da manzansa suka yi shi ne abin da Allah ya sa su kaga babu batun kai wa Allah karya. amma matukar za ka zo da abin da manzo bai yi ba sahabbai ba su yi ba ba a san shi a cikin magabata ba da ka ce za ka samun mata turki wajen samun mata turki ɗin nan kuma sai kai wa Allah karya, kai wa manzon Allah karya. yanzu kaga in ka ɗau matsalar maulidi din nan kaga da aka maida ta addini tare da cewa hatta masu kare ka ɗin na farko sun yi ikirari sun yi ikirari cewa bid'a ce hatta masu kare ta abin da suka ce bid'a ce sai dai su ce nan wani mutumin kirki ne ya fara yi amma dai za su ce bid'a ce kamar su yuki a cikin littafin sa husnul maqsid fi amali al mawlid kike e eh, bid'a ce amma wani sarki salihi shi ya fara yi na ruwanmu da talahata ai talahata ba ba ita ce bid'a ne ba a je salihin ne adalin ne kuma dan yana adalin sai kuma ya zo mana da bid'a wai ba shi wannan wannan wannan lafisi tare da cewa ba wani sarki salihi da shi ya fara farkon waɗanda suka fara yin usul al-ubaydiyyu shi'ar al-ubaydiyya ba shi annan da ta mulki na kama karya na zalunci na ta'addanci a Makka a karni na hudu sai suka fara yin wannan bid'a to amma da aka ce akai ta kauce kauce aka ce ai wani mutum ne wani salihi a karni na shida a tun kafin karni na shida akwai al maulidi ba wannan salihin da ya fara ba ma iya cewa watakila shi ya fara kawo ta tsakiyar ahlus sunna da can kasashen sunna ba a sani ba yan bid'a ɗan shi'a su aka san suna yi shi kuma da ya tashi yake ganin kamar suna yin abu mai kyau saboda jahilcin su sai ya zo ya kirkiro ta abin mamaki cikin abin da su yake faɗa kuma wai yana kare bid'a yake cewa shi wannan salihi shine yadda kirkiro ta duk shekara zai tara manyan malaman gari waɗanda irin malamai ne wannan sarki zai tara su bisa bid'a wai ya yi kafakin alawa tari kaza ya yanka shanu tari kaza haka ya dinga lissafawa ya ce kuma ya dinga tika rawa tun daga azaza har asuba tun da tika rawa ga wannan ya zai zama addini to kaga bayan tabbatar wannan abu bid'a ne har a gurin masu shi sai kuma suke cewa ai alqur'ani ne yace ai a'a wai Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un to tunda manzo Allah rahama ne kuma Allah ya ce mu farin ciki da rahama ya kamata mu nuna farin ciki mu da haihuwar manzo Allah sallallahu to sai ta yi wannan bikin ai kamata ya duk shekara duk tsawon rayuwarka duk numfashinka sai zama da akwai farin ciki da samuwar manzo Allah a tsakanin da sabon da ya zo muku wannan bai isa farin ciki ba wannan shine ma farin ciki na hakika ba ka ayi taro ba a sha alewa a ainihin a yi sabon Allah a yi shirka a yi bid'a a rushe addinin da ya zo da su a rushe akida kuma a ce ana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hujja da irin ayoyi irin waɗannan ƙarya ne ga Allah in Allah yana nufin qul bi fadlillahi wa rahmatihi yana nufin ku yi maulidi fa ka bi zalika falyafrahu wato saboda haka ku yi maulidi sai umarni ne ke da ya bayar na ba da umarni ya kamata manzo Allah ya fi kowa rigai wajen dabbaka shi Abubakar Umar Uthman Ali da sauran sahabban na manzo sallallahu alaihi wasallam da manyan tabi'ai da manyan limamai ya kamata a ce su kai aiki da umarnin amma ka dube su ka ce duk ba su da umarnin ba ba su yi aiki da shi ba sai da 'yan shi'a suka zo a karni na hukum waɗanda suka gallaza ahlus sunna ainihin azaba su ne suka gane umarnin kaga anan akwai wa Allah madaukakin sarki ƙarya saboda haka bid'a ita take jawowa yi wa Allah ƙarya babu waɗanda suke makaryata irin yan bid'a haka nan yana daga cikin munin bid'a da ta tana gadarwa da mai ita kiyayyar sunna so malaman sunna da za ka samu ɗan bid'a su kake ɗan bid'a kuma ya ce maka yana san ibn taymiya ba zai yi ba sai ka ga wata bid'a to yace bid'a da ta kowace fitowa karara ta nuna dan bid'a shine tsananin gabar su ga masoya makaranta madaukaka hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke dauke da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna yada sunna to zaka samu dan bid'a suna nuna tsananin gaba gare su shi sa a kowane zamani a kowane lokaci ahalin sunna ba su samu sararawa ba daga yamida wannan alama ce shi yasa za a ga kamar kamar Hammad ibn Salama sai daga cikin malamai na hadisi ga malamai suna cewa wanda kaga yana kan shi wanda kaga yana kan shi to ka shaida cewa dan sunna wanda kaga yana kin shi yana gaba da shi to ka tabbata ta bid'a to duk wani malami da ya fice wajen yada sunna to yakan zama wata alama a ka duk dan bid'a ba zai so shi wanda kaga yana yi masa sharri yana yi masa hasada to ka tabbata da bid'a yana daga cikin hadarin bid'a aikin dan bid'a baya samun gindin zama da yayi aiki da ya shi da yayi aiki da ya shi baya tsayuwa duk wannan takacin ana ana zikiri ana yayi ya wahala ya shiga ƙarƙashin amilatun ba, ta naran ana aiki tukuru ana wahala amma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda duk zai aiki ba da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yayi a bakin a yayi yayi a banza bai yi shi a bakin komai ba haka nan yana daga cikin munin bid'a dan bid'a baya karkare kyakkyawan ƙarshe su aqibatul mubtadi domin in ya fara da kalama ana nan ana nan wata rana za ka ga ya yi tsara gaba wata rana sai ya samu kai shi tsundum a cikin kafirci shi ya mutu akan kafirci ya mutu akan shirka Ta ga kaga su'ul aqiba kenan saboda haka yana daga cikin hadarin bid'a wanda zai fassara maka maganar sauri da yake cewa dan bid'a abin da shedan ya fi dan bid'a ya fi maraba lalai-lalai da ɗan bid'a sama da yadda zai yi da mai sabon Allah. Haka nan fahimtar ɗan bid'a juyewa take. Ya dinga fahimtar abubuwa a baibai, a rikice ba daidai ba. Ya riƙa ɗaukan wato alhasana da ɗauke ta sayya. Kyakkyawan aiki sai da dinga ganin shi mummuna. Da ya ga kana yin wata sunna sai ya fara maka kalle kallo, shi ka zo da sabon addini. Ko sunna ce. saboda shi bai sani ba ya ga ka rage wandon ka bai ja kasa ba ya ce ya dangala wando ki ka haye ruwa hasana ce amma ya ɗauke ta sai ya ka tsaye da gemu ya ce mai gemun bin su hasana ya mai da ita sai ya duk inda zai ga hasana kokari yake ya ya mai da ita sai ya sai ya ɗin kuma sai ya ganta hasana saboda haka gangansa gani yake yi wannan ibada ce kakacinsa da ihunsa gani yake ibada ce wani tafkeken sa mai kama da kaca gani yake ibada ce dakwansa ma kansa aiki ne duk ba aljihun ba aljihun da zai dauke shi ya ke shiga kowane irin aljihu dole ya rike afa man zuyyana lahu su'u amalihi fara'ahu hasana o abad abu haka tume mai ringije ne amma ganin sa yake wai rike shi hasana saboda haka babu aljihun da zai dauke shi sai dai rafiya shi a wuya sannan ya ga sunna ya ce da ita bid'a ya ga bid'a ya ce bata sunna Huzaifa ibn al-Yaman Allah kara masa yarda yake cewa wallahi la tafsu wannan bid'a hatta idza turika minha shay'un qalu turikat as-sunnah wato wata rana yana zaune cikin almajiransa sai ya ɗauki duwatsu guda biyu sai ya dora ɗaya akan ɗaya ya ce kuna hango wani haske tsakankanin duwar waɗannan biyu suka ce ɗanɗaɗan muke gani ya ce to haka bida'a za ta yi wa sunna za ta danne sunnar ta rufe ta sai dai a dinga ganin hasken da kaɗai ta kuma kaɗan sai bid'a ta mamaye ta yace to wallahi sai bid'a ta yadu ta bazu cikin jama'a har wata rana idan aka ce a bar kaza sai a ce an bar sunna an bar addini an bar san annabi ka duba yadda ake ta kai ruwa rana akan bid'o'i waɗanda ba su da alaka da addini ko ta kusa ko ta ne amma kuma ana ganin yin su shine addini cewa mun tashi kaka da iyaye da kakanni abin nan ana yin sa amma yanzu rana tsaka wasu yara sun zo sun ce ba za a yi ba saboda haka gani ake an bar sunna tare da cewa kuma bid'a ake saboda yadda bid'ar ta yi tsamari ta yi ainihin ta yadu ya zama da ita cike da daula zai ka da yaman kamar da kuka sani sahibu sirri rasulullahi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi wasu asirai kuma ya kasance mutane duk da suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna tambaye shi ne game da alkhairi amma shi Hudhaifa in yazo sharri yake so ya ce kana nan sai tsaluna Rasulullahi an alkhair wa ana as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani suna tambayar ta game da alkhairi ni kuma ina tambayar ta labarin sharri yaya abu kaza zai faru yaya abu kaza zai faru saboda haka shi zai ta irin waɗannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mata to wanda yake dan bid'a saboda rike rike bid'ar abubuwa ta su ce masa ya kasa gane gaskiya ya kasa gane ƙarya haka da an kawo masa ƙarya sai ga tarf ya tafi Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli azim ya ku waɗanda suka yi imani in har kuka kiyaye dokokin Allah ta yaya za ka kiyaye dokar Allah rika alqur'ani ka rika sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi aiki da su in kai aiki da waɗannan za ku kiyaye dokokin ubangiji in kuka yi haka to ubangiji zai sanya muku furqana wato abin da za ku iya bambance ƙarya da gaskiya da shi in ka saki littafin Allah ka saki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka saki al-furqan ka saki abin da zai iya tantance maka ƙarya zai iya tantance maka gaskiya tana yana daga cikin hadarin bid'a so bid'a har kullum dan bid'a yana ɗaukan laifin waɗanda suka yi aiki da bid'a duk inda ɗan bid'a ya tsuguna ya bid'a wani ya gani ya kwaikwaye shi wannan bida'ar sai ta yaɗu to za a yi ta bashi kamasu na iya adadin yaɗan da ta yi kun san irin abin nan da yanzu ake cewa network marketing ko wanda yake in yi magana cewa haramun ne bai halatta ba wannan cinikin a ce ka kawo mutum kaza za a kara maka jari ka kawo to dan bid'a tsakaninsa da shaidan haka suka yi ne to yakin marketing din nan saboda haka in ya kawo daya yana da kamashin to haka kamashin zai yi tafiya ubangiji ya ta tara masa jirgin shirgin zunubi shi yana da bid'ar kadan yayi sai an zo lahira sai ya ga tarin zunubi a a ina akai akai akai ah, to ka kana da san abin ya tsaya kanka ne ba ka je guri kaza ba kai bid'ar eh, kai ka kira maulidi a gidanka an zo an karantar da bid'o'i kana nufin za a tashi ne ba da kamashin duk wanda kuma ya kwashi bid'o'in a wannan gurin ya je shi ma ya ci gaba da yaɗa to wannan kamashin nashi yana nan na laifinsa da yayi yana nan kai ma kuma za a ci gaba da kuma ɗora maka akwai shirin da ya kai wannan akwai haɗarin da ya kai wannan to shi yasa bid'a take da haɗari kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihi shay'an ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وأنت زي كده زوا بشريعة وإذا دلادا توتا لسكة wannan shiriyar wanda zai yi aiki da wannan shiriyar shi wannan na farko da ya nuna masa shiriyar yana da kuma ba kamar ba ladan su ne za a dinga ragewa ana bashi ba nasu daban shi ma nashi yana zaman kansa daban to haka nan wanda ya kira zuwa ga bata shi ma yana da nashi zunubin sannan kuma da zunubin waɗanda suka bi abin da ya kira zuwa gare shi na fata, ba tare da yana rage zunubin su da komai ba zunubin su yana nan nashi shi ma yana nan mai zaman kansa tana shigar da mai ita cikin halaka cikin la'ana duk wanda yake cikin bid'a to yana tsakiyar la'ana la'anar da ba za ta gushe ba matukar yana tsakiyar wannan bid'a manzo Allah sallallahu alaihi yana magana akan falalan Madina sai yake cewa man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan ko muhdathan ya inganta fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allah minhu sarfan wala adla wanda duk ainihin ya tattaro ko ya kirkiri bid'a a Madina ko ya ba wa dan bid'a mafaka ya taimaka wa ɗan bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inuwar Allah ta tabbata a gare shi da ta mala'iku da ta jama'a gaba daya kuma Allah ba zai karbi na a barin da ba zai karbi sa ba Imam Shatibi a cikin littafin Hansa al ya yace wannan hadisi yana da siyaqul umum wato siyaqin ta siyaqul umum ne hadasan da aka ce ba wai kawai zalunci ba ba wai abin da ya shafi mu'amala ba har abin da ya shafi addini saboda haka duk wanda ya kawo wani abin da ya taɓa wa shari'a yana ƙarƙashin wannan hadisin wato zai gamu da la'ana ta ubangiji da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya haka nan yana daga cikin haɗarin bid'a dan bid'a a ranar gobe kiyama ba zai sha wato dausayi na manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai sha ba kamar yadda ya tabbata a cikin sahihai حديث البخاري لمسلم وانت سكر رسولة سهل بن سعد منذ صلى الله عليه وسلم إن أن فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظلم أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم النبي يتشيني ذر لقاو كذوا دوسين الكوثرة نيزا فارشا wanda duk ya zo wannan gurin shan kuma ya sha to ba zai yi kishi kishi ba har abada kuma wasu mutane za su zo min a wannan dausayin ga ni na san su sun san ni wato suna ɗauke da alama ta cewa al'umma ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kun san al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su zo da alamar su inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al waɗanda suke alwala suna sallah za su zo da farin goshi da fararen hannaye da tawaye ana za su zo da alama ta cewa yana daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ta ijaba shi yasa annabi zai gane ya gane cewa wannan daga cikin al'ummar da alamar suna yin sallah fa yuhalu baini wa bainahum za su zo za su sha sai mala'iku su tattare su sai ai ta kora su ce ah, ce waɗannan ba al'umma ta bane fa aqulu innahum ummati innahum ummati sai mu al'umma ta ne al'ummata ne sai a ce da ni innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ya rasulullahi baka san irin bid'o'in da suka yi a bayan ka ba wannan alamomin sujjada din duk ba komai bane kun ga kawali an sifanta su da yawan sallah wannan sallar duk ba za ka sa su zama sun cancanci su sha wannan ruwa saboda ne saboda sun kirkiri bid'o'i a bayan ka innaka la tadri ma ahdathu ba'da baka san me suka kirkira na bid'o'i ba a bayanka fa aqulu suhqan suhqan liman badala ba'di suhqan suhqan liman ghayyara ba'di sai in ce yi nesa a can da waɗanda suka canza addini bayana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da sa a kore su duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna wato illar bid'a kun ga in mai zunubi ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce cece shi annabi sallallahu alaihi wasallam shafa'ati li ahli kaba'ir haqqun zunubi sana abu ne wanda yake annabi yana tausaya wa masu zunubi yana tausaya wa masu laifi ku duba wannan mutum da aka la'ance shi annabi cika a da la'antarsa duk da cewa gashi ahlu kabira ne yana da babban zunubi wanda Allah zai iya tsoda shi saboda wannan amma annabi yana tausayawa masu zunubi cikin al'ummarsa shi yasa yace kowane annabi an bashi wata dama guda ɗaya sai ya yi addu'a wacce kan ubangiji sai ya karbe ta ya ce to da annabawa sun yi ne na ajiye tawa saboda al'umma ta ranu gobe kiyama annabi yana son al'umma yana tausayin amma kaga yana cewa wasu shuhqan shuhqan ai wannan abu yana nuna wato abin da suka yi ba katsani bane wannan yana nuna hadarin bid'a shi yasa Sufyan al-Thawri a wancan magana tashi ke cewa wato Iblis ya fi sha'awar bid'a sama da yadda yake sha'awar sabon Allah malam yace wa hadha yakunu bi an yattabi'a min al-haqq ma 'alimahu faman 'alima amila bima 'alima awrathahu Allah 'ilma ma lam ya'lam wannan wato tuba na dan bid'a zai yiwu idan ya bi gaskiya wacce ya santa wanda duk yayi aiki da abin da ya sani sai Allah ya gadar da shi ilimin abin da bai sani ba wato wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa ba neman ilimi idan zai riƙa yin aiki da iliminsa to Allah zai yi ta nuna masa wani ilimin da bai sani ba wannan kuma ya shafi dukkanin ayyuka na alkhairi duk sanda za ka yi aikin alkhairi sai wannan aikin na alkhairi ya haifar maka da waninsa haka zai yi ta hayayyafa shi yasa ibnu taymiya yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce wasu lidan ta dau zadahum huda wa atahum taqwa waɗanda suka shiriyu sai Allah ya ƙara musu shiriya to in ka rike shari'a ta ubangiji sai ubangiji kuma ya kara maka wata shari'a in kai aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam guda daya sai ubangiji ya baka fatahi sai kai dinga yin kuma aiki da sunnoni daban-daban haka nan Allah yana cewa walau annahum fa'alu ma yu'abuna bih lakana khayran lahum wa ashadda tasbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqim Allah yake da a ce su za su aikata abin da ake umarninsu da shi ma yu'azuna bihi ay ma yu'maruna bihi abinda ake umarnin su da shi ko abinda ake hana su aikatawa da za su yi aiki da wannan lakana khairan lahum da ya kasance musu alkhairi wa ashadda tasbita da ya zama mafi tsanani ga ba su kafewa da jajircewa akan gaskiya wa idan kuma da sun yi wannan da sun yi aiki da abinda ake gaya musu la'atainahum min ladunna ajran azima da mun ba su lada babba daga wajenmu. Allah ce wala hadaina hadainahum siratal mustaqim kuma da mun shirye da su ta tafarki madaidaici wato da za su yi aiki da abin da ake gaya musu na gaskiya to duk sanda za su yi aiki da gaskiya daya sai wannan ya jawo sun fahimci gaskiya sun fahimci wata gaskiyar kari akan wacce suka sani to aiki da gaskiya yana jawo fahimtar gaskiya kuma Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا قوة لسك الإيمان كذي طولا الله في إيماني لمن زنسا زي باكو وتمأوني بيو نرحمسا زي باكو سكيلي بيو نرحمسا سننكما zai sanya muku wani haske da za ku rika tafiya a cikinsa duk lokacin da kake aiki kake kiyaye dokokin ubangiji kake aiki da gaskiya ke neman sanin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah zai ta haskaka maka gabanka duk sanda wata guguwa za ta taso gari ainihin ya yi duhu a kasa fahimtar ina za a nufa kai Allah madaukakin sarki sai ya sanya maka haske wanda za ka rika tafiya cikin sa ba zai barka a cikin duhu ba wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku abinda za ku yi na kurakurai abinda za ku yi na tuntube abinda za ku yi a matsayin ku na mutane waɗanda ba masu mai ba Allahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne haka nan Allah yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine wanda yake majibincin waɗanda suka yi imani saboda imanin da suka yi sai kuma ya rika fitar da su daga cikin dukkai zuwa su imanin su sai ya haifar musu da wani alkhairin da babci ne Allah ya rika fitar da su daga cikin dukkai na bid'a na shirka na kata na sako zuwa ga haske na tauhidi na da'a na imani haka nan Allah yake cewa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki ke cewa hakika wani haske da wani littafi mabayyani sun zo muku daga Allah wato haske da littafi mabayyani ya zo muku daga Allah yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam waɗanda suka bi hanyoyin ubangiji suka bi abin da yake yarda ne na Ubangiji Allah yana shiryar da su ta hanyar wannan littafi hanyoyi na ainihin salam hanyoyi na aminci wato a sakamakon bin shiriya da abin da zai haifar musu da yarda ta Ubangiji da suka yi a sakamakon wannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da su da koyarwa ta Alƙur'ani da fitar da su daga dukkai zuwa ga haske da sa da kuma shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici wa shawahidu hadha kathiratun fil kitabi was sunnah wato dalilai akan wannan suna da yawa a cikin littafi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato duk sanda ka so gaskiya yi aiki da gaskiya aikin ka da gaskiya zai haifar maka da wani wata shari'a din kuma duk wanda yake nufar gaskiya yana aiki da ita wannan zai haifar masa da shari'a sabuwa shi yasa har kullum muke ta addu'a cikin sallolin mu ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ba wai shari'a ce guda ɗaya ba a dukkan abin da Allah zai umarni da shi ya ce a yi da duk abin da zai hana ya ce a bari aiki da abin da ya ce a yi da barin abin da ya ce a hana shari'a ne wannan yana buƙatar ilimi duk sanda za ka yi aiki da wani abin da Allah ya ce a yi ka bar abin da Allah ya ce ka bari to kuma Allah zai baka ilimin wani abun ma da Allah ya ce yi baka sani ba sai ka yi aiki da shi zai kuma ganar da kai wani abu da Allah ya ce a bari baka sani ba dan ka bar shi saboda haka bin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce take gadarwa da ilimi da mutum ilimin abin da bai sani ba aiki da shi shi yake gadar masa da aiki da abin da ainihin bai sani ba Allah madaukakin sarki ya nuna masa da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana zanda kasar ya mana jagora wa sallallahu wasallama sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan yace ina so in ji bambancin da ke tsakanin sunan Allah da siffarsa wato yadda za a iya bambance tsakanin sunan Allah dukkan abin da zai nuna zatin Ubangiji kuma dukkan suna na Ubangiji yana tattare da sifatar shi yanzu aka ce ar-Rahman ar-Rahim as-Sami'u al-Basiru al-Alimu waɗanne duk sunaye ne na Ubangiji sannan kuma waɗannan sunayen suna tattare da sifatar Ubangiji in ka ce ar-rahman yana da sifa ta rahama fa huwa zu ar-rahma zur rahmati wannan sifa ce ta da zaka iya samun ta daga karkashin kalmar ar-rahim ko kalmar ar-rahman haka nan in ka ce as-sami'u fa ma'anahu zu sam'in as-sami'u suna ne wannan sunan kuma yana nufa yana nuna yana da sifa ta ji haka nan ka ce al'alimu al'alimu suna ne wannan sunan kuma yana nufin yana da sifa ta al'ilmu sana ka duk wani suna da ka sani na ubangiji ƙarƙashinsa yana nuna siffa wannan ita ce da ahlus sunna a nan ne aka sha babban da mu'tazilawa aka sha babban da jami'a waɗanda suke kore sifofi daga ƙarƙashin sunaye suna cewa sunaye dinnan kawai zaki suke nunawa ba sa nuna sifa saboda haka da ar-rahmanu da ar-rahimu da al-ghafuru da as-sami'u duk dai ne a gurin su wanda kuma dukkan wani wanda yake da fahimtar larabci ko ya yake ya san ba za a ce wanda zai ce al-qawiyyu daidai yake da wanda zai ce ar-rahim akwai addu'a da zaka ce ya qawiyyu ya aziz ko akwai kuma addu'a da zaka ce bi rahmatika ya arhamar rahimin duk da cewa wasu jahilai ba sa bambancewa sai ka ga mutum yana tabbagan yana addu'o'in da ya kamata ya kare su da ya qawiyu ya aziz sai ya kare su da bi rahmatika ya arhamar rahimin alamar da suke nuna maka baya baya fahimtar me yake faɗa yana magana misali yana addu'a Allah ya halaka kafirai misali ko ya ya halaka magabta Allahumma jannibhum wa jannibhum wa anzil ba'saka shadida alaihim karshe kuma sai ce ya arhamar rahimin idan arhamar rahimin kaga babu alaka ka ce wa jammirhum wa zalzilhum wa jamjimhum kuma ka ce bi rahmatika sai dai bi izzatika ya azizu ya qawi to kaga kowane suna yana tafiya da da wani aiki na musamman an gane ko saboda ka wannan shine bambancin suna da sifa duk suna suna yana nuna yana nufin zati kuma yana nuna sifa sifa kuma sifa ce wacce take tana tsaye ne da zati shine bambancin su idan ka zo ga littafin al-qawaid al-musla na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya danka za ga bayani dalla dalla wannan yace yana so a yi masa bayani game da waɗannan ayoyin guda biyu innaka la tahdi man ahbabta da kuma innaka la tahdi ila siratal mustaqim wato aya ta farko tana cewa kai ba ka shiryar da wanda kake so aya ta biyu tana cewa kai kana shiryar kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici wato kamar yana cewa a zahiri kamar ayoyin suna walwala junansu a can an ce ba ka shiryarwa a nan kuma an ce kana shiryarwa to malamai suke cewa shirya hidaya iri biyu ce akwai hidaya su irshad hidaya su ta'lim akwai kuma hidaya ta tawfiq hidaya ta irshad hidaya ta ta'lim hidaya ta da'awa shine hidaya ta ka nuna wa mutum gaskiya ka nuna masa gaskiya ka ce gashi gashi ka karanta da shi wannan hidaya ce da take hannun annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi yayi bayani ya nuna wa mutane gaskiya ya karantar da su haka da dukkan mai wa'azi ya mallaki wannan hidayar hidayar yayi bayani ga mutane ya nuna musu gaskiya ya karantar da su ya sanar da su wannan hidaya hidaya ce ta bayan hidaya ce ta irshad hidaya ce ta da'awa hidaya ta tawfiq hidaya ta ta sa mutum ya yarda da abin ya karbi abin ya amince abin ya rigume shi ya imani da shi Wannan ita ce hidaya da take ta ubangiji ce shi kadai yake iya sanya mutum ya imani kai za ka iya masa hidayatu irshad ka nuna masa amma hidayatu tawfiq kuma ya karba abin ya yarda da shi ya sadu da ya kauya ya imani wannan kuma yana hannun ubangiji don haka inda ga ubangiji ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi sallama cewa yana shiryarwa to abin da ake nufi yana nuna wa mutane gaskiya hidayatu irshad ake nufi kamar yadda Allah ce wa kulli qaumin dukkan wasu mutane da Allah ya adora kasa ya aiko musu da mai shiryar ma'ana ya aiko musu da mai wa'azi inda kaga kuma an ce ba ka shiryarwa ana kore masa hidaya ta tauhidi wato ba za ka sa wani ya yi imani ba ka iya yi masa bayani amma wannan bayanin naka ba lalle ya tashi ya yi imani ba ya samu shiriya ya karba abin da ka zo da shi wannan iko ne na ubangiji shine ma'ana innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan kuma yana so a bashi a gaya masa wasu littattafai waɗanda suka yi cikakken tarihin ibn taymiya kamar guda biyu ko guda uku to littattafan da suka yi tarihin ibn taymiya suna da yawa suna da yawan gaske akwai ba waɗanda aka ware su musamman saboda tarihin ibn taymiya kamar littafin al-uqud ad-durriyya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya na almajirinsa ibn abdul hadi almajirinsa ibn abdul hadi yana da littafi sunan shi al-uqudud durriya gaba ɗaya tarihin ibn taymiya akwai littafin abu umar abu umar al-bazzar ina jin haka sunan yake al-manaqib al-aliyya shi ma kan tarihin ko kuma martabobi na ibn taymiya sannan kuma akwai a cikin littafin al-bidaya wal nihaya na ibn kathir wato akwai inda yayi tarjama ta gaba ɗaya ya faɗaɗa da irin rigingimu duk da yi saboda ibnu a zajirin sa a gaban idan sa ya ga abubuwan da suka faru shi ma yayi wannan sannan al-imam az-zahabi al-hafiz az-zahabi shi ma al-majid ibn taymiyyah ne a cikin littafin sa zaidu tarihin islam ko kace zaidu sirri alamin nubala wanda ni shi nake ga shi ne sunan littafin na gaskiya zaidu sirri alamin nubala ciki yayi tarjama ibn taimiyya da fati sosai ya faɗi falalarsa da irin abubuwa da suka wakana a rayuwarsa haka nan a cikin littafin ta tafsirar da tafsir shi ma ya yi tarjama ta takaitacciya a ciki haka nan in ka duba littafin al-jarar kamina sai a al-mi'at ake kamina na ibn hajar al-asqalani kana rubutawa ko ka banda ka akura da uku shi ma yi haka nan in ka duba alwafi wafi bil wafayat Alwafi wafi bil wafayat na Salahuddin al-Sakadi shi ma yi wannan a cikin wato littafin suna da yawa amma mafi gamewarsu in ka ɗauki littafin wato in banda littafin al'ukudu turriya mafi gamewarsu shine al-bidaya wa nihaya na ibnu kabir wannan kuma yace muna godiya akan wannan taimakon da ake bayarwa na addinin musulunci sai Allah ya saka da alkhairi yace malam ban dade da shiga tafiyar sunna ba Allah ya baka jajircewa da mu gaba ɗaya kanta. yace sai na ana cewa ana cewa na koma izala don haka ina sandan dan Allah a yi min bayani akan menene izala to ai ka gane yanzu ba gashi kana cikin ta sai ka izala ba abin nan da kake ciki shi da izala duk ba da haka ba ai ba za a ce maka dan izala ba ai ga ba a ce maka dan tijaniya ba ba a ce maka dan kadiriya ba ba a ce maka dan shi'a ba saboda ba su kake yi ba amma da kai ya sunna sai aka ce maka dan izala saboda haka dai izala ne saboda abin da ka ji muna faɗa shine izala ba wani abu ba duk abin da ka ji muna karanta a nan shine izala ce wani abu kai yanzu aka ce maka dan izala ba sai dan zuwa kana karatu ba kana